Babban taron nuna goyon baya ga shugaba Goodluck Jonathan na Najeriya da ya sake tsayawa takara a shekara ta 2015 da aka gudanar a Mina fadar gwamnatin jihar Niger ya gamu da cikas a sakamakon rugujewar rumfar manyan baki. Ko da yake dai duk da hakan taron bai tsaya ba amma kashi biyu daga cikin uku na mahalarta taron sun watse. Babu dai wanda ya mutu, amma adadin waɗanda suka samu rauni yana da yawa, a cikinsu har da uwar gidan gwamnan jihar Hajiya Jummai Babangida Aliyu. Taron da an shirya shi ne ga jihohin Arewa maso tsakiyar Najeriya. Wasu mahalarta taron ma na ganin hari ne aka kai masu. Sunana Usman Darakta daga Ushishi, shugaban matasa daga Ushishi. Muna ma Allah godiya yadda wannan abun ya faru. Kuma ina kira ga Chief Saban ya riƙa ya kula saboda akwai yan adawa wannan abun duk muna ganin kamar shi aka kawo mahari. duk muna ganin ba namu bane nashi ne in ya rika ubangiji Allah kiyaye hari ne kawo mu gani muke kamar an shirya shi ne tsakani da Allah a matsayin mu na matasa ya za a ce an shirya karhe fiye da kwana uku yana a tsaye bai fadi ba sai da aka zo ana irin wannan abun sannan zai fadi wanda akwai masu ganin kamar alhaki ne ma kusan kama ku eh to in ma an ce alhakin ne gaskiya ba za mu ki ba saboda akwai abubuwa da ke ta faruwa a Najeriya wanda yake talakawa su aka bari kasa kuma mu dai muna bi ne na dole inda ya zama muna wajibi mu bi abubuwan da duk aka ɗauko in baka bi ba ma sai a barka a baya Ministan labarai na Najeriya labaran maku da kuma takwaransa Comrade Abba Moro da mataimakin gwamnan jihar Kogi da Muntari Shagari mataimakin gwamnan jihar Sokoto da sanatoci da dama lamarin ya rutsa da su amma ba su samu raunuka ba. Rumfar da ta rugujen dai tamkar wani bene ne mai hawa guda. Gwamna Babangida Aliyu jami'an tsaronsa ne suka yi gaggawar fitar da shi a guje ga kuma abin da yake cewa bayan da ya tsallake rijiya da baya. Wannan abin da ya faru yau kafara ce gare mu kuma alamar nasara ce mun gode wa Allah babu wani mugunya abu da ya faru banda wannan dai dan tashi hankalin da ya zo kuma kamar da na ce wannan kafara ce mu tsaya mu ci gaba da abin da ya kawo mu Allah ya tabbatar mana da alheri An dai gudanar da wannan taro ne a daidai lokacin da wasu 'yan Najeriya da dama ke gudun hijira a sakamakon rikicin ƙungiyar Boko Haram a jihohin Borno, Adamawa da kuma jihar Yobe. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.